zuma mai abun al'ajabi Allah maɗaukakin sarki ke cewa fihi shifa'ul linnas a cikin zuma akwai waraka shi yasa idan kana amfani da zuma a ɗaya daga cikin matsalolinka domin ka samu lafiya kada ka ɗauka cewa kana amfani da magani ne ɗauka cewa kawai kana amfani da waraka ne an yi an gama da izinin Allah matukar ka yi amfani da zumar yadda ya dace kuma ka samu zuma mai kyau domin samun zuma mai kyau shine abin da yake aiki yanzu ita zuma bacteria ko virus ba sa rayuwa a cikinta ko kaɗan saboda duk wani matsala da kake fama da shi inda abin da ya shafi bacteria ne to kai amfani da zuma a riga da an gama da izinin Allah wani profesa da ke kasar Amurka da ake kira Dr. Sakit ya yi research dangane da abun da ya shafi yadda zuma take kashe bacteria ya samu su a kwalba ya kuma samu nau'in bakteriyoyi daban-daban kama daga abun da ya shafi bacteria da ke sababa typhoid wato salmonella typhi ya kuma samu bacteria wacce take sababa mura wacce ake kira hemophilus influenza sa'an nan ya samu bacteria wacce take sabbaba gudawa wacce ake kira E. coli da sauran bakteriyoyi gaba daya ya zo ya sanya su a cikin wannan kwalba abin mamakin shine bayan awa 28 da aka zo sai aka cewa ita wannan bacteria ta typhoid wanda ake kira salmonella typhi gaba daya zuma ta kashe ta babu ita a cikin wannan zuma din ba da aka ƙara awa 40 kuma sai aka zo ga cewa hemophilus influenzae Eh, bacteria da take sabbaba mura ita ma aka zo aka samu babu ita ta mutu hakanan ko bayan awa goma sai aka zo aka samu cewa bacteria da take sabbaba gudawa e. coli ita ma ta riga da ta mutu babu ita ce da aka kara awa biyar sai aka zo aka samu cewa gaba ɗayan sauran bacteria masu mutu kama daga irin bacteria da take sababa ciwon sanyi Neisseria gonorrhea da sauran bacteriyoyi sadaka in inda mutum na fama da matsala ta bacterial infection ko na abu da izinin Allah yana amfani da zuma kafin mutum ya ci abinci ya sha cokali ɗaya da safe kafin ya ci abinci da rana ya sha cokali ɗaya da kanan da dare nan ma ya sha cokali ɗaya da izinin Allah su ne helicobacter pylori bacteria da take sababa ulcer duka da izinin Allah mutum zai rabu da su Allah madaukakin sarki ya samu dace ya wa duk wani mara lafiya lafiya